sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمام المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana yinin 25 yau na wannan wata mai albarka watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya ta 1444 wanda ta yi daidai da sha shida ga watan hudu na shekarar miladiya 2023 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a sabuwar sura a yau ita ce suratu maryam bismillah man أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائي أولئك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا نعم سورة مريم سورة وندا أكا أمبكي كستان wato maryam alaiha salam mahaifiyar annabi isa alaihi salam akwai kistarta a ciki yanda ta haifi annabi a isa alaihi salam har ta ɗau cikin shi ta haife shi ba tare da uba ba ba tare da miji ba kasancewan kistan tana da ban mamaki tana da ban al'ajabi sai aka raɗa wa suran gaba ɗayanta da sunan maryam kawai suratu maryam amma akwai waɗansu ƙisoshin a ciki amma sai aka zaɓo wannan aka wa. suran da sunan wannan sura mai albarka a jerin gwanon surori na alkur'ani hudu din nan wannan ita ce ta faɗo a sura ta goma sha tara to idan ka ɗauko daga sama suratu alfatiha bakara ali imrana nisa'i a su ma'ida su arab tana dangarowa kana dangarowa ita ce ta goma sha tara ayoyin wannan sura mai albarka yawansu ayoyi casa'in da takwas ne daidai wannan sura mai albarka makiyatun ta sauka a makka ne mun ce ma'anan suratul makiya ita ce duk wata sura da ta sauka ko aya da ta sauka kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana la'akari lokacin da suran ta sauka ko wata aya ta sauka ina manzon Allah yake a lokacin da iyalansa a ina yake residing a ina yake zaune da shi da iyalansa idan lokacin da shi da iyalansa suna makka ne ba a ƙaura ba to duk inda wata sura ta saukan ma annabi ko wata aya ko da tafiya madinan mayai ta saukan mai a can ɗin to ba za a ce ta madina ba ne sai a yi la'akari ina iyalansa ta suke ina yake ina gidan shi yake a makka ne eh sai a yi a tashi ɗinta da makka kawai sai wannan surar ko ayar makiyatun a makka ta sauka idan kuma sura madaniya sai a duba duk suran da ta sauka ko ayan da ta sauka bayan manzo Allah ya yi hijira sallallahu alaihi wa sallam da shi da iyalansa yanzu gaba ɗaya suna residing suna zaune ne yanzu a madina to duk suran da ta sauka ko ayan da ta sauka ko da a makkan manzon Allah ya zo ta saukan masa sai a duba yanzu ina iyalansa suke ina gidan shi yake ya yi hijira ihe eh, a ce wannan ayar ko suran majaniya ce ta sauka a madina ne abinda ake lura kenan takan yi surar ta sauka ma wajen makka ko ayar ya je wani hidima ko ya je wani yaƙi amma sai a yi a tashin inta da makka ko madina ina fata an gane ko wannan yana daga cikin a falala na alkur'ani mai girma duk wani abun da ya raɗi alkur'ani ya raɗi alƙur'ani ya mannu a jikin alƙur'ani sosai ya samu falala da daraja da albarkan da wani abu baya samu ba sa samu wannan a inda kaci zu misali shi alƙur'ani shi karan kanshi idan ka ɗauko shi gaba ɗayan shi a cikin dukkan littattafan samaniya da Allah maɗaukacin sarki ya saukar a taura da zabura da injila da sufi ibrahima da musa da sauran littattafan da allah bai ambace su ba kai ka samu ƙur'ani ne fi su daraja ƙur'ani ne muhaiminan shine dominant ya yi dominating ɗinsu shine ya gaba ɗaya overshadowing in lokacin da ƙur'ani ya bullo aka saukar da shi gaba ɗaya waɗancan littattafan sai aka ce aiki da su ya expire a dakatar da aiki da su yanzu a riƙe mai a rike alkur'ani gaba ɗaya kuma wanda bai yi haka ba ya to kafiri bayan da za a yi ƙur'ani yana nan in existence mutum kuma yana rike da waɗancan littattafan da aka saukar a da ballanta nama ma su babu su a asalin ma yanda suke ɗin mutum ya to kafiri dole ya sake su ya yi riko da mai da alƙur'ani ko da ya yi riko da wancan a lokacin su aka saukar ma da ƙur'ani ya zo ya sake wancan ya riƙe ƙur'ani sai a ba shi lada biyu ladan imani da wancan da ladan imani da wannan alkur'ani to kun ga ƙur'ani maganar Allah ne sai ya fi su daraja shi ma mai saukar da alkur'ani ɗin mala'ika jibrilu in ka bincika saboda hidiman saukar da alkur'ani da'iman yana lizimtan kur'ani sai ya zama zamanto shine kiyayye a mala'iku shi ya fi su daraja shine shugabansu shine mai ba su umarni bayan umarnin Allah subhanahu wata'ala su yi sai jibrilu ya zama to ya fi kowa ɗaukaka saboda me saboda attachin kansa da yi da alkur'ani yana manne da alkur'ani shi manzon da ake saukarwa alkur'ani din shine annabi muhammadu sallallahu alaihi albarkacin qur'anin da ake saukar masa sai zama to shine sayyidul mursalina shugaban manzanni gaba daya wanda ya fi dukkan sauran manzannin daraja to al'umman annabi da aka saukar wa su ɗin ma ƙur'anin albarkacinsa Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas sune fiyayyun al'umma da aka kashe dukkan mutane da al'umma da aka yi su tun zamanin annabi adam alaihi salam sai aka samu al'umma annabi ne fiyayyu saboda menene saboda su din ne aka wa alqur'ani su din ne aka damƙa shi a hannunsu su din ne masu aiki da shi watan da aka saukar da alkur'ani shi ma ba a bar shi a baya ba watan ramadana ne shaharu ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan idan ka duba cikin watanni goma sha biyu da Allah ya halitta na ramadana din ne yafi daraja da kima saboda alqur'anin da aka saukar da shi daren da aka saukar da qur'anin ma da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr shi ma sai da daren ya fi kowane dare albarka saboda qur'ani da ya sauka a ciki to birane a duniya albarkacin inda qur'ani ya sauka duk ayan da ka dauko ka a ce sura ko aya a ce madaniyatun wa hiya ko a ce makkiyatun hiya madaniyatun makkiyatun yau ba birane a duniya da suka kai makka da madina daraja da kima saboda alqur'ani ya sauka a wajen hatta ma gurbin da ƙur'ani ya sauka sai da ya zamanto shine gurbi mafi daraja mafi kima to wanda shi kuma ya haddace ƙur'ani fa ko yake lizimtar shi as an individual a ɗaiɗaikun mu ta annabi ce kun man ta'allama al-qur'ana wa 'allama mafi fitin ku wanda fi kowa daraja a cikin mutane shine wanda ya koyi al-qur'ani ya san qur'ani kuma yake koya ma waɗansu al-qur'ani din saboda haka shi alkur'ani nurun ne yana da daraja da kuma haske ne da shiriya gaba daya wannan surar ita ce ta sha tara kuma muka ce makiyatun ta sauka a makka ne sai dai guda uku ne ayoyi guda uku ne ba su sauka a makkan ba su a madina aka saukar da su kamar yadda na ce da za a samu ayoyi ɗari sai a samu duka a makka amma aka samu goma a cikinsu a madina ne to shi kenan sai waɗannan goma sai overshadowing sai a ce kai suran dai aje madaniyatu a ne yan kaɗan inda ba sa ba su sauka a makka ba sun sauka a madina ba zai hana a kira majoritin ayoyin da suke cikin suran cewa surar makiya ce ba za a ce hadhihi suratun wannan sura makiyatun ne stroke slash madaniyatu ba a cewa haka turan da suka fi yawa din sai ai amfani da majoritin su kai su yi overshadowing waɗancan waɗannan guda ukun da ba su sauka a makkan ba sai a madina ita ce aya ta hamsin da takwas sai ayata ta saba'in da ɗaya sai ayata ta casa'in da tara ita ce ta ƙarshen suran gaba ɗaya ta farkon ita ce hamsin da eh, takwas ita ce ula'ikan ladina an amallahu alaihim minan nabiyina min zurriyati adama wa mimman hamalna ma'anuhin zuwa ƙarshe sai ta saba'in da ɗaya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wannan a madina ta sauka sai ta ƙarshen ita ce wa kam ahlakna min qablihim min karnin hal tuhissu minhum min ahadin autas ma'ulahum lahum rikza waɗannan su ukun da basu sauka a makka ba a madina suka sauka amma sai aka sanya su a ƙarƙashin sura ta makkiya kawai wannan sura mai albarka ta fara da alhurufu saukiya harufa na sautiya kamar mafiya yawancin waɗansu surori da suka sauka ta fara da kafun ha'un ya'un ainun fadun, harufa guda biyar letters guda biyar wanda a kaman waɗansu ɗaiɗaikun surori ita ma a haka aka buɗe suran da waɗannan harufan a cikin wannan sura mai albarka muna faɗan content ɗin suran abinda suran gaba ɗaya ta ƙunsa akwai kistan haihuwan annabi yahya ɗan annabi zakariya alaihi salam aminci Allah tabbata a gare su isan ta kawo mana haihuwarsa sannan kuma ta kawo mana nema addu'a da nema da annabi zakariya ya yi na Allah Ubangiji ya ba shi ɗa bayan shekarunsa ba a haifan ma su ɗa ya wuce shekarunsa sun kure ya yi tsufan da ba irinsu ba sa haihuwa amma da yake akwai yaƙini akwai sa rai cewa Allah mai iko ne duk da haka bai yanke tsammani ba ya ɗan fare wa Allah ya yi ta addu'a ya yi ta ya yi ta addu'a ga shi shekarun shi sun ƙure irin shi ba a haifan masaɗa sannan ga matar kuma ita juya ce ba ta mahaihuwan duk an yi test Allahu alam ina fata an gane ko duk an bincika ba ta haiwa ita juya ce dama Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana ƙudurarsa ya ce Allah shi ne mahalicin sammai da ƙasai yakan ba ma wanda ya ga dama ‘ya'ya maza zalla ya ba ma waɗansu ‘ya'ya mata zalla waɗansu kuma ya gauraya musu maza da matan ya ba su waɗansu kuma ya hana su maɗin ba ɗan ba mace sannan ba gaurayin ma domin Allah ya nuna cewa shi a bisa dukkan komai mai iko ne wani a bashi ‘ya'ya mata zalla wani a bashi maza zalla wani a gauraya maka wani kuma a hana ta haihuwa wani sa'i shi mijin za a hana haihuwa to Allah shi yake yanda ya ga dama duk abin da Allah ya baka karke shi hannu bibbiyu baiwa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala daga Allah ina fata an gane ko to shi ita matar juya ce mu duba fa idan mutum yana da yaƙini da yadda da imani da Allah da cewa shi Allah mai iyawa ne mai kudura ne kuma bai ɗebe tsammani daga rahamar Allah ba to Allah sai ya masa abin da shi yana gani din ba zai yiwu ba domin matan juya ce ba ta haihuwa amma duk da haka yana roƙon Allah ya ba ta ɗa shi ma shekarun sun kure amma duk da haka yana roƙo Allah ubangiji ya ba shi ɗa sakamakon yadda shi annabi zakariya ɗin ya riƙe ita maryam ya tarbiyyantar da ita maryam din alaiha lokacin da matan imrana ta yi wa Allah alwashi alkawari ce abin da take ɗauke da shi idan ta haife shi to wannan ɗan za ta sarayar da shi ga hidima wa ɗakin Allah wa idh qalat imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka sami'ud du'a falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya zakariya ne ya dauki nauyin kulawa da ita duk lokacin da zakariya ya shiga wajen maryam shi ke kulawa da ita yake lura da ita sai ya same ta da abinci same ta da 'ya'yan itatuwa a gabanta tana ta ci kuma babu su a wannan lokacin ba lokacin ma shigowarsu ba ne amma yin ta same shi da shi tana ci tana ci ce ya maryamu an haza ni ina kike samu waɗannan 'ya'yan itacen ne ba lokacinsu ba ne yanzu bishiyoyi ma yanzu suka fara fure amma ke ga sunan fresh 'ya'yan itace kuna ci ta ce huwa min indillahi daga Allah ne inna Allah yanzu kuma ya sha'u bi gairi hisab Allah yana azirta mutum da abu a lokacin da baya zato baya tsammani to wannan shi yasa zakariya ya sa hof cewa a'a shi ma ai ba a haifan masa ɗa shekarun haihuwansa sun wuce shi Allah da ya kawo 'ya'yan ƴaƴan itacen ba a season ɗinsu ba mai iko na ya ba shi ɗa shi ma ba a lokacin da ake haifan ma irin shi ba ha matanki da ba ta haihuwa juya ce matukan Allah zai sa ‘ya'yan itacen nan ba a lokacin da bishiyoyin suke haihuwa ba su yi ‘ya'yan itace kuma a lokacin da mutum bai tsammani to shi ma sai ya sa a matan shi ita ma za ta samu Allah da yi wannan mai iko ne shi ma ya musu daga nan kawai he zakariya ya fara addu'o'i kawai ya fara addu'o'i za mu ji addu'o'i to kar mutum ya ɗebe tsammani daga Allah subhanahu wa ta'ala ah, sannan walaƙar zakara zukira min ba'di zalika qissatu sayyid al-batul maryam an ambata mana kissan ita maryam al-batul mai bauta wa Allah da ita ma haihuwanta da yanda ta haifi annabi Isa alaihi salam sannan an ambata mana kissan annabi zakariya da kuma addu'an da yayi eh, zuwa ga kaɗaituwar Allah da nema da yayi wa mahaifinsa ya ƙaurace wa gumaka ya abati la ta'budu shaytan ya abati inni ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya eh sannan kuma har ila yau a da kuma yanda suka yi ta jayayya da baban a cikin wannan suran an mana nuni zuwa ga isar annabawa na zuriyan annabi ibrahim akwai isma'il akwai ishaq akwai zuriyan ishaq sannan ta yi nuni zuwa ga kistan annabi idris alaihi salam ta ambata mana kuma har ila yau a yanayin mutane da suka zo bayan wuce waɗannan annabawan aba'u salata wa taba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayyan an nuna mana irin ibadan waɗannan bayin Allah su annabi idris annabi ishaq annabi yaqub annabi kaza annabi kaza bayan sun shuɗe sai aka nuna mana irin kuma al'umman da suka zo bayan su su kuma ba su ba da himma ba suka fara wasa da sallah suka biye wa sha'awar zuciya sha'awar abun duniya da biye ma duniya duka da irin sakamakonsu da Allah ya tanada musu da kuma yadda halin kafirai za su kasance masu cewa Allah ya rikida sannan suran ta bayyana mana kuma matsayin alkur'ani da kuma inda yake wa kafirai gargadi Allah ya buga mana misalai game da yanda masu sakon Allah da faɗa da annabawa suka halaka to duk za mu ji waɗannan bayanan insha Allahu a cikin wannan sura ɗin kun ga an ambaci annabi Idris an annabi an ambaci annabi Ibrahim an ambaci Zakariya an ambaci Yahya duka waɗannan bawon da aka ɗauko sunan shi aka raɗawa sura sai aka ɗauko Maryam sai aka ɗauko maryam saboda al'amarinta akwai mu'ujiza a ciki sosai da ikon Allah sai aka raɗawa sunan abin da kaga duka ku saura waɗancan annabawan maza ne maza ne amma aka zo aka ɗauko ita macin don a ɗaukaka darajanta sai aka raɗawa suran da sunanta kakar wani ya zo ya nuna mana wai jin da'i equality ko irin abinda turawa suke ta kira an danna haƙƙin mace an da maza nawa nan aka ambata kuma dukkan su annabawa ne akwai ulul azmi min rusul a cikin su ita maryama ma ba annabiya bace amma duk da haka aka ajiye waɗanta aka ɗauko sunanta aka raɗa wa suran a ƙur'ani ka gani amma duk inda kace sai ana zuga su wai musulunci baya karrama su musulunci baya daraja su su fito kawai su nemi su kawai a fito ta aje garin neman gyaran ido ake jira ko ake rasa ma idon gaba ɗaya bismillah rahim za mu kutsa cikin suran mu ga abin da ke cikinta amma muna tawassuli da sunan Allah ar-rahmani mai rahama a nan duniya ga musulmi da kafuri da masoyi da maƙiyi gaba ɗaya arrahim mai jin ɗaya ga masoyi shine mumini a lahira gaba ɗaya. Allah ce ka kaya ayyun sada wato waɗannan kalmomi guda uku kafun da ha'un da ya'un da ainun da sadun Allah ne kawai mafi sanin abinda ma'anansu ya kunsa babu wanda ya san ma'anansu domin a cikin shi ƙur'ani da abinda Allah ya saukar akwai ayatun muhkamatun ayoyin da kowa ya san su gurgudun iya larabcinsa wanda suke ɗauke da hukunce-hukunce akwai ayatun mustabihatun akwai ayoyin da suke rikitarwa su babu wanda ya san su sai an rasu kula fil ilmi akwai ayoyin da ista'asar Allah ta'ala ilma hafi ilmi gaibi akwai ayoyin da Allah shi ya bar wa kansa sanin ma'anansu to waɗannan suna daga cikin ayoyin da ko harufan da Allah ya bar wa kansa sani duk da ce akwai malamai da suka yi istihadi wai su lalubo ma'anansu waɗansu suna cewa ai Allah yana ƙalubalantan larabawa ne yana ce musu wannan ƙur'anin da kuke cewa annabi ne ya ƙirƙiro shi to ai ga letas ɗin shi nan daga kafun ne ha'un da ya'un da ainun da sadun da alifun da lamun da mimun in ka je alif lamin kenan ga ha'un ga mimun in ka je hamin ga ya'un ga sinun in ka je yasin ga sunan kamar ka ce duk abin da aka rumta ƙur'anin da shi harufan letas ɗin daga alifun ne zuwa ya'un ne su aka yi fomin su aka harhaɗa me yasa Kuɗin kuma kun san su suka gagare ku sai annabi ne kawai ya kawo shi in dai haka ne ku je ku yi fomin mana da qur'anin nan ai daga kafun ne akwai da ha'un da ya'un da ainun da sadun Kamar ka ƙirƙiri wani abun da ya gagari bature bature yana ta ta, a ah, to ku je mun kuma ku yi mana shi nan da abc ku ne ai aka yi shi wanda yake da abc din ku ne zuwa z yayi fomin din shi me yasa ku ya gagare ku to shi ma kama ake gaya wa larabawan in ƙur'anin annabi ne ya komin in shi ya ƙirƙire shi to ku je kuma ku yi mana gashi nan da irin latest din da kuka sani ne ga su ku ne da ha'un da ya'un da ainun da sadun in ji waɗansu kenan ƙalubalanta ne waɗansu kuma suna ce a'a in ka kirga latest harufa na suran kakun ne suka fi yawa sai ha'un sai ya'un sai ainun sai sadun wai su suka fi yawa idan ka je kai breaking ka rarraba harufa a takaice fa duk wanda ya yi lalube ya yi lalube ya yi lalube sai ya daya ce allahu alam kawai shi ya fi domin annabi bai fassara su ba zikru rahmati rabbika ai haza akwai damir al-ishara halku ishara da ha'u tanbih da aka boye anan ai haza ko hadhihi alqissa zikru rahmati rabbika ko hadhihi wannan abinda zamu karanta maka yanzu wato zikru rahmati rabbika ne ana son a ambato maka ya Muhammad sallallahu ko kai mai karatu wata kissa da Allah ya nuna rahamarsa da lutufinsa da tausayinsa da wani bawansa zakariya wanda ake kiran shi annabi zakariya kamar wannan kissar ne ta zo Allah ya nuna mana irin rahama da ya masa Allah ya tausaya masa ya tausaya ma condition inda yake rayuwa akwai ba ɗa na farko matan shi juya ce ba ta haihuwa abun tausayi ne shi kuma Allah arhamur rahimina ne shi ma ya kai shekaru ya tsufa tukuf kullun tunanin shi ɗa shi ya wuce shekarun haihuwa amma saboda yawan addu'a da yake sai Allah ya masa rahama Allah ya nuna lutsufi da tausayi a gare shi duk da cewa matan juya ce shi ma ya wuce shekaru sai Allah ya nuna shi arhamun rahimina mai tausayi ne ya ba shi ɗan ya ba shi ɗan wato wannan wata kissa ce da za mu ambato maka ya Muhammad ta irin rahamar da Ubangijinka ya yi wa bawansa mai suna ne mai suna zakariya me dalilin da ya sa Allah ya tausaya masa haka har ya masa ya biya masa bukata izna da rabbahu lokacin da ya yi ta addu'a ya yi ta kiran ubangiji ya yi ta roƙon ubangijinsa ya yi ta roƙon ubangijinsa nida'an roƙo addu'o'i masu yawa amma hafiyan a ɓoye ya yi ta yi a ɓoye ya yi ta yi kamar abu ya dame ka ka dukufa ka shiga halwa kai kadai ka rika tashi kai kadai da daddare ko ka rika shiga masallaci kana kadaituwa ko ka zauna a ɗakin ka ka kadaitu ka yi ta roƙon Allah subhanahu ta'ala daga kai sai shi daga kai sai shi kamar yadda Allah ya nuna mana na duban addu'a yake wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina zalika sabilan ka daina ɗaga murya in kana addu'a manzo Allah sallallahu yace ko inna wanda fa kuke kiran nan ba kurma bane yana jin saboda haka ku rika sassauta murya yayin addu'a ku rika sassauta murya yayin addu'a ni ban ga hikima ka je ka abaga kana daga murya ko don kowa ya ji abin da kake roƙo kana ta daga murya alhali wanda kake roƙon Allah ne kuma yana jinka kuma in ka daga ma ka sa kana daukan selfie tura wa duniya su ji irin addu'an fa da kai fa to su kake so su ji ko Allah to riya ta shigo da ƙyar ada a samu biyan bukata da ƙyar ada a samu biyan bukata e, wa kufiyatan wa dunal jahari min alƙauli bil guduwi wal asal idan za ku roƙi Allah ku yi lowering voices naku ku yi ƙasa ƙasa da buryanka tsakaninka da Allah kawai za ka roƙa ba sai ta ɗaga murya tana ji don riya ta shiga ba don riya ta shiga wani irin addu'a ya yi wa Allah du'a'an nida'an khafiyan addu'a a ɓoye kamar ka tashi a tsakiyar dare ka yi ta sujada tana roƙon Allah ta gaba wani kusa balle akwai akwai tendensi na riya a ciki amma duk inda kake ɗaga murya tana roƙo don aji galibar riya yana shiga ciki galibar riya yana shiga ciki yin addu'a a ɓoye ba wanda ya sani ba mai ganinta akwai alama na sinsiyari akwai alama cewa wannan addu'ar don Allah ake yin ta don Allah ake yin ta ma'ana sharuɗan ikhlasi sun haɗu a wajen zakariya Allah kawai ya tasamma bai tasamma boka ba bai tasamma boka ba Allah ya tasamma da ya tasamma Allah kuma yayi abinda zai nuna cewa lallai Allah kaɗai yake kuma don Allah yake shine ya tashi a ɓoye yake addu'a bari mu ji irin addu'o'in da yake yi ɗin Allah sai da bayyana mana maga abinda ma ya faɗa ɗin kaga shi a ɓoye yake ya yi nida'an hafiyan a ɓoye ya addu'o'in daga shi sai waye sai Allah to amma Allah sai ya exposing mana ga irin kalmomi da ya faɗa kai ma in za ka yi addu'a ka rika irin zaɓen kalmomi tsabtakattu karka haɗa da wani karka yi shirka karka kawo wani shehi karka kawo wani waliyi karka kawo wani don albarkan wani malam ka ce ya Allah ka mun kawai ya maka alƙawari inni karibun idza sa'alaka ibadi anni fa inni karibun kawai ina dab da kai wani ujibu da'awatad da'i ina amsa addu'an wanda ya roƙa ina nan dab da kai inji Allah no need ka kawo intermediary haka ka kawo wani a tsakiya ba a so ba a so Allah ce kala ga abinda da yake lokacin da yake roƙona yake rabbi ya ubangiji na inni wa hanal azmu minni ni din nan tsufa ta zo mun tukuk-tukuk-tukuk, kasusuwa na sun yi rauni saboda yawan tsufa wasta anar ra'su shayban ga kaina ya kunnu gaba ɗaya da furfura wato alaman da ya menene tsufan ƙasusuwa sun yi rauni na tsufa na lagwance ban da ƙarfi ban da kuzari irin na samartaka gashin gashin kaina ma gaba ɗaya ya koma fari fat ya koma fari fat wato bi ma'ana a furfura ta lullube ni walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya duk da haka ya Allah ni ina da tabbacin cewa ni bana cikin wanda ka haramta karban addu'ansu ina sa hof ya Allah bana cikin waɗanda ka haramta wa karɓan addu'ansu yi ba yi ba ne shaƙi shi ne wanda Allah ya haramta masa rahama halakakke to ya Allah ni ban kasance cikin waɗanda ba a karɓan addu'o'insu ba ni ina da hop ina sa rai ya Allah ba zan gajiya ba wa inni khiftul mawaliya duka fa addu'an ne ya Allah ni ina tsoron almawaliya shugabanni masu zuwa bayan na mutu ya yi ta fafatawa wajen da'awa da wa'azi tun yana matashi domin Allah yana aiko annabi ashe yana ɗan shekara arba'in ne ake aiko annabi A ta'iza balaga a shuddahu wa balaga arba'ina sanatan Kala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka an an'amta alayya wa ala walidayya har karshe ana aiko annabi ne at the age of 40 saboda maturity lokacin ya mallaki hankali yana da natsuwa eh, ba ɗan shekara ashirin ba ake aikowa sai kaga matashi akwai jini sai a ɗanyi rika aiki haka amma wannan idan mutum ya kai 40 years to cikakken hankali da natsuwa da sanin abin da ake ya shige shi to a that age ne a wannan shekarun ne ake aiko annaba to kaga tun lokacin aka aiko shi yana fafatawa da sarakuna azzalimai ya fafata yayi wa'azi ya gyara mutane ya ja mutane wajen tauhidi ya ja su wajen bauta ma Allah sarakuna azzalimai suna kokari a ja su wajen shirka yana kokari ya jawo su wajen tauhidi yayi ta gwagwarmaya ya yi ta fafatawa ya yi ta fafatawa yau gashi har ya tsufa tukub tukub tukub wata gwagwarmayan ba za a ma iya yin ta ba kuma ga shi bai bar ɗa da ya haifa da zai tsora daga inda ya tsaya ba yake to wa inni khistul mawaliya min wara'i ya Allah ina jin tsoron sarakunan da za su zo bayan na mutu nan gaba kenan kaga wa kana wara'ahum malikun ya akuzu kulla safinatin ghazba to wara'a din nan ba wai sarakuna da suke can bayan shi ba ai sun wuce yanzu yana tunanin ran da ya mutu wanda za su zo nan nan gaba za su ɓadda mutane za su karkatar da mutane ga barin bauta maka ya Allah ga barin tauhidi ni kuma bani da ɗada na haifa sannan wa a ke akiran ya Allah ga mata ta juya ce ba ta mahaihuwa kwata kwata saboda haka ya Allah fahabli ina roƙonka ya Allah ka bani Milla dunka daga gare ka nike so waliyan ɗa masoyi wanda zai zo ya jibinci al'amuran da nike jibinta bayan na mutu domin ni ina ina boda ina boda na tsufa cukup alaman kawai an kusan tafiya ya Allah su kuma sarakunan na azzalimai suna da magada wani sarki ya mutu wani yana tasowa ni kuma in na tafi ban da mai gado na wanda zai rika wa'azi ba wai gadon kuɗi ba ba wai gadon kuɗi ko dukiya ba shine yace ya Allah ina roƙonka ka bani waliyan ɗa majiɗincin al'amurana ya ni wanda zai gaji wannan annabci ya gaje ne ya rika wa mutane saƙo saƙonka ya Allah ya rika fafatawa wa ya rifu min ali wanda zai gaji ilimin annabci irin wanda na iyalai da ƴaƴan annabi yaqub suka gada irin su annabi yusuf ga sunan alhu ka sanya wannan ɗan da za ka bani mai gado na wajen annabci da yaɗa kalmarka ka sanya shi rabbi ya ubangiji na rabiyan abin yarda a gare ka yardajje a wajenka wanda kuma mutane za su yarda da shi ya Allah wannan shine roƙona kun ji content ɗin addu'ar da yayi to bari mu ji sakamakon addu'a ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر إتيا وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا nan take Allah maɗaukacin sarki bayan ya ji kokensa da addu'o'insa ce ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ya zakariya ina maka albishir da samun yaro ismuhu ga ma sunan ɗan ma sunan shi yahya wanda zai rayu wanda zai lafi wanda zai daɗe a duniya daga su daga wannan sunan ma aka ɗauko don a bashi natsuwan cewa ba irin jarirai da an haife su wataƙila bayan wata shida ya mutu ba wannan sunan shi yahya ma mai rayuwa mai lasting shine yahya daga alhayatu ne alhayat yuhyi mauta yahya yuhyi hayatan to har an nada mai suna ma sunan shi yahya ina fata an gane ko wato don ya samu na yaron ma zai daɗe ce nan a duniya zai daɗe ka san ba ka roƙi yaro Allah ya baka haihuwan ba a ya daɗe ake so wani in ya zo ɗin wata shida har ya tafi wani ya zo sati biyu sati ɗaya ka sayo kayan menene haihuwa kayan jarirai kayan abin nan duka an ɗauko rago an ɗaure an yanka rago an yi kwana bakwai bayan kwana bakwai yaro ya tafi kuma rago ya tafi <laughs> kayan asibiti an biya an biya nosis an yi ta tabu an sayo ruwa an sayo jini an yi kaza an yi kaza sai a barka da kayan yara waɗansu ma baka gama biya ba kai ba ka mai da su a bada ka kuɗin ba kai kuma ba ka riƙe ba kuma to ya za a yi amma wannan sai aka ce ga sunan yaro mai yahya mai rayuwa wanda zai daɗe ba don ya samu mai natsuwa ce ba yaron da zai zo ba ne manan take ah to ka roƙa a baka ai an baka tun da ya yi sati biyu ka ce na roƙi Allah bai ban ba yawa sai dai in kada ya Allah yaro bai albarka mai daɗewa. to Allah wanda ya samu dace lam naj'alahu min qablu samiyan ba mu taɓa sama masa suna ko mu saba wani suna irin wannan ba sam cikin haihuwan da ake yi mu saba zakariya fa sai ya ga abun abinda yake kamar da wasa da wasa ya koma reality kace za ka samu ɗan mun maka albishir ƙala ya ce ah rabbi Allah abun zai kasance ne Allah ya kunu li gulamun ta ya za a yi kun samu ɗaya Allah wa kana timra'ati aqiran ta san fama ta ta juya ce fa ya Allah ba ta haihuwa ba kuma ni dinna wa qad balagtu min al kibari itiya ka san ni ma fa na kai shekarun da ba a irina baya haihuwa amma kuma kamun albishir dama ka san haka kakin karo ka ai kuma ka san matanka ba ta haihuwa ai to wato irin dan rikicewa ne da dan ka san overwhelming na murna ma in abu ya zo maka yaka kana maganganu kana maganganu kai kadai kai kaje kake ta'addu'a? kake ta addu'a Allah ya kai ka haji dai Allah kai ka haji Allah kai ka haji amma ka san baka da ko sisi ko ka za a afulki da za ka sayar ka je haji nan baka da kana da ta addu'a sai ranan aka kawai sallama kai ne wane kaza kaza kaza eh an turo ni ne unka maka tiket da komai na zuwa haji an gama maka komai ga na guzuri ni dan ni dan a'a ba ni bane ba sai addu'a ba ba kullum kana addu'a abu ya zo kuma kana cewa wai ba kai bane ni fa ban da kowa fa ban fa da sisi fa ban da wani fa yanzu ni ne a makka ni london ne a kaba ba ta roƙi Allah ba to irin wannan yakan faru da mutum irin wannan yakan faru da mutum Allah ta ya za a yi kankamin albishir da ɗa alhalin ka san mata ta fa juya ce ba ta haihuwa ka san fana kan shekarun da ba a irina ba sa haihuwa ta ya za a yi kamun albishir ya Allah kala sai mai albishir shine mala'ika yace masa ka zalika kala rabbuka haka nan yadda ka ji din haka nan ubangijinka yace wa huwa alayya hayyin ba ka ɗa a lokacin da irinka ba sa haihuwa ba wa matanka ɗa a matsayinta na juya kuwa alayya hayyinun abu ne mai sauƙi a wajena wa kana zalika ala lahi yasiran abu ne mai sauƙi a wajena in ji Allah wa qad khalaqtuka ai kai da na halicce ka kai wa lam taku shay'an kai ba a baka ba a komai ma kake ba ba a komai ma kake ba da baka nan na halicce ka yanzu kai ga kanan ga matanka haduwan ku ne zan kasa ba da da da ba kwanin na samar da ku na'am قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وأشيا نعم قال سيتي رب اجعل لي آية يا الله كسجم وتعلام منا فاين da in na gan shi na san matana ta yi ciki nuna mu wata alama ya Allah sai Allah ce to aya tuka alaman da za ta sa ka gane shi matanka ta ɗau ciki ne Allah man nasa salata layalin sawiya za ka ga ba ka iya magana da mutane har na tsawon kwana uku daidai cikakku magana za ta yi season magana za ta ɗauke da gare ka ba ka iya magana da mutane gaba ɗaya sai dai irin maganan kuranen inda na nuni da yatsa a can cikin suratu ali imrana Allah ce ayatuka Allah tukallima nasa salasata ayyamin illa ramzan illa ramzan sai nuni kawai da yatsu haka nuni kawai shine kaga magana ta kasa ta kasa amma in ka zo karatun qur'ani sai muryan ta bude idan ka zo sallah zaka karanta alhamdulillah rabbil alamin iya sai ka ji muryan ta bude idan ka zo ambaton Allah ko zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar sai murya ta bude amma idan ka zo magana ta al'ada tsakaninka da mutane ina kwana lafiya sai ya gagara ka hamu ruwa unsha sai ya gagara duk wani abu na tsakaninka da mutane sai murya ta ɗauki amma in ka zo wajen ambaton Allah sai murya ta buɗe ina fata an gane shi yasa anan ayatuka Allah tukallima nasa salatata ayyamin illa ramzan wace wazkur rabbaka na'am kasiran wa sabbih bil wa sabbih eh, bil wal wajen ambaton ubangijinka zaka ji kana yi da yawa wajen eh, tsarkake ubangijinka bukratan wa ashiyan zaka ga amma magana wa mutane ta ta dauki to sai kai kwana uku fa kharaja ala qaumihi min sai annabi zakariya ya fito zuwa ga mutanensa ya zuwa mutanensa ya fito min al inda yake ibada masallaci inda yake ibada dama anan yake yawan roƙon Allah fa auha ilaihim sai yayi nuni kun ga alwahayu kenan bai ce fa qala lahum ba sai ya rika nuna musu da yatsa ku rika kaza ku rika yawan ambaton Allah ku rika tsarkake Allah amma fada da nuni fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya ku rika tsarkake Allah safe da da yamma ba da baki ya faɗa musu ba da nuni da nuni ya rika gaya musu saboda magana ta dauki na'am يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا نعم shi kenan yanzu daga nan kisar kuma ciki ya yi ta girma ya ta girma yanzu an haifi a yamma an haife shi yanzu har ya kai shekara arba'in ma yanzu ga inda kuma aka ba shi annabci ya yahya sai Allah ya kira shi ya kai yahya khudul kitaba rike littafin nan na wahayi bi kuwatin da karfi bi ma'ana ka yi aiki da shi da ƙarfi ka tabbaka dokokinsa da duk abinda hukunce-hukuncen da suke littafin a yi a yi implementin nasu a tabbatar da shari'ar Allah a tabbatar da dokokin Allah a riƙe wannan littafin da ƙarfi a halatta abin da ya halatta a haramta abin da ya haramta kada a yi wasa da dukkan umarni da dokan da Allah da ta zo a cikin littafi a yi riko da shi da ƙarfi wa atainahu hukma Allah ce muka bashi annabci sabiyan tun yana ƙarami ma aka bashi annabci amma sai da ya girma ɗin ya fara wa mutane wa hananan min ladunna muka sanya masa wato abin kauna da so ga iyayensa son daga wajenmu ne kamar yadda ya cewa annabi Musa wa alkaitu alaika mahabbatan minni na jefa maka soyayyarka a zuciyar matan fir'auna minni daga gare ni kusa fir'auna daddatsa yara yake kawai jarirai maza amma kaga ita matan fir'auna tana ganin annabi Musa ya yace la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan la yash'urun kada a kashe wannan yaron ta so shi matuƙa ta ce kaga ta ne ya amfane mu ko mu yi adoptin nashi mu rike shi a matsayin ɗa ba tare da mutane sun sani ba sai an ce fir'aunan bai da ɗa bai da ɗa kuma bai haihu ba sai su rike annabi musa a madadin shi aka sanya shi hananan min ladunna wanda yake da tausayi iyayen shi suke tausayin shi yake kaunan su suke kaunan shi matuƙa wa zakatan kuma ɗa mai ladabi mai tarbiyya tsarkakakke tsaftatacce ma malam wa kana taqiyan mutum ne mai tsoron Allah kawai inji Allah duk shaidu waɗannan shaidan Allah ne ya bada su a kan shi kaga wa kafa billahi shahidan idan Allah ya da shaida akan mutum ya isi shaida sannan ga yanda yake wa barran bi walidaihi sannan yaro ne mai ladabi ga iyayensa mai girmama iyayensa wala mai kun jabbaran ba mugu ne ba mugu ne jabbari mugu a fiyan mai yawan sabon Allah ba irin waɗannan yaran bane yan sara suka yan solution yan wiwi yan bandetri yan bindiga yan kaza yan kaza mai biyayya ne ga iyaye kullum yana tare da iyayensa ba mugu ba ne ba mai yawan saɓawa wa Allah ne baya ya wa Allah Allah alaihi amincin Allah ya tabbata a gare shi yawma wulida tun ranan da aka haife shi Allah ya an haife cikin amincin Allah ne da kariyan Allah wa yawma ya mutu hakanan ranar da zai mutu ma zai mutu cikin amincin Allah subhanahu ta'ala alaihim yahzanun da ranar da Allah zai tada shi a gobe kiyama a tsaye da su a tsaye da mu saboda hisabi zai tashi cikin amincin Allah allazina abuna amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn lahumul amn suna da aminci gaba da baya wa hum muhtadun sune shiryayyu mun ji addu'an da annabi zakariya yayi mun ji kuma Allah ya amsa masa kuma ya biya masa bukata ya ba wa annabci ya ba shi littafi shi ma ga shi ya ci gaba da yi wa abin nan al'umma isar musu da sakon Allah wannan shi ne ɓangare na farko kenan na annabi zakariya inda aka fara da shi kenan za mu zo mu ji shi ita kuma sai na maryam ɗin, wanda da sunanta ne aka raɗa wa sunanta ne yanzu iskanta ta din ne mu karanta in Allah ya raya mu zuwa gobe Allah mana muwafaka bari mu dakata a nan mu je wajen tambayoyi to tambayoyi dai ga su kamar haka assalamu alaikum Allah ya gafarta mana ni ce jinin al'ada ya ɗauke mun kafin lokacin da ya saba ɗaukewa shi malam zan ci gaba da azumi ne ko zan jira har sai na cika kwanakin da na saba yi na al'ada a'a jinin al'ada yana zuwa ki tsaye da azumi yana ɗaukewa ki koma azumi ki yi rizumin azumi kar ki ce kwana biyar yake miki a wata amma ya wannan kwana uku yayi kawai ya ɗauke no ba za ki jira sauran kwana biyun ba almani abinda ya hana ki ɗaukan azumin shi, gingan shi ƙarara. yanzu ya guce kin neme shi kin rasa to sai ki koma ibada ki rizumin ibada wannan shine kawai Allah ubin ya mana muwafaka sai tambaya ta gaba kamar mu da muke muke kudi mu yi football menene so tournament okay football tournament sai a ba da top 3 winners kudin ke nan? na? ok ok a hada kudin oho na gane a kira yan wannan anguwar yan wancan anguwan a sa kuɗi ko a sa kofi ko wani abu dai a ɗauka eto eh wannan dai kashe kuɗi ne a banza kawai in ba inda za su yi amfani ba ne ya gani na a haɗa kuɗi a haɗa kuɗi a sayo wani abu yara su yi kwallo don a yi abin nan ni a gani ba zan ce haramun ba ne amma ina ganin san da kuɗi ne kawai a haɗa su a kai asibiti mana a haɗa su a kai gidan marayu a haɗa su a yi wani abu mana wannan shi ne allahu a'alam assalamu alaikum tambaya ta gaba wa rahmatullahi barakatuh malam Allah ya ƙara rayuwa albarka amin da tambayoyina kamar haka ta farko malam ina son a faɗa mana sunayen mutum bakwai inda za su shiga cikin inuwan al'arshin ubangiji ranar tsiyama da babu wata inuwa sai ita wataƙila in iya kawo su ko ban iya kawo su ba sab'atu min lahu, fi zilli arshi yawma la zilla illa zilluhu na farko mutumin da na farko shugaba adili shugaba mai adalci da ya adalci a mulkinsa ɗaya kenan na biyu matashin da ya taso kawai akan addinin Allah shi bai iri waɗannan yawace-yawace na baɗala na wai laif na kaza kaza ba yana taso kai sai ya taso kan addinin Allah na uku shine wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi mutumin da zuciyar shi kullum tana ɗamfare da da masallaci kawai sai mutum na hudu shine wa rajulun an tasaddaqa bi sadaqatin ko fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da yayi sadaka da hannun daman shi ya ɓoye ta hagun shi ma bai san ma ya ba da wannan sadakan ba bi ma'ana mutumin da baya riya mutumin da baya riya mutum ne yanzu ya shiro dubu goma haka sai ya dunkula sai ya rike a hannu kawai sai ya ganni a <laughs> yi suna so in ce aka gan ta to shi kenan sai ya ganka ya ganka ya ce sai ya makale dubu goma haka sai ce aka rakala salamu alaikum ka ce alaikum salam ka haɗa hannu kai kuwa da ka ji wani abu haka haika kai concentrating kan. abinda ka je sai ka danko shi kai ka rike ba ma wanda ya sani Ka ga sakani wani a akram sallallahu zo mana ka gashi ga, ai ba daɗi ba daɗi to irin wannan dai mutum ya ba da sadaka yadda zai domin Allah kawai domin akwai inda Allah ya ce in tubdu sadaqati fa mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa lakum akwai inda in ka bayyana ta da wani kyakkyawan manufa to Allah yana kallon zuciyanka ta yi in ka bayyana ta inda ya dace ka bayyana ta ko bayyana ta zai karfafa waɗansu ko abokanka in ba haka ba ka ɓoye ta yafi Allah umin ya mana muwafaka to saboda haka yawa wannan shi su ne na nawa na biyar na ambata na hudu na ambata na biyar wa rajulun da atu mura'atun za su hasabin za su jamalin wa hasabin faƙala faƙala ni a mutumin da kyakkyawar mace ta kira shi ko mai matsayi mai dukiya ya yi alfasha da ita kuma duk hanyoyin alfasha da ita ɗin an same su da ba wanda bai sani ba ya ce mata inni a kakulla kamar yadda annabi yusuf ya gawa zulaika ta ce ma'azalla innahu rabbi ahsana matwayi innahu la yuflihu az-zalimun sannan kamar yadda ita ma maryam din nan tace mala'ika jibrilu fatamakkala laha basharan sawiyan qala a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan wannan shine sai na shida ku tuna mu wa rajulani tahabba fillahi istama alaihi wafsaraka alai mutanen da suka yi abokantaka suka so juna so mai tsanani saboda Allah kawai saboda kana son Allah ya sa na soka abokantaka da kai alheri ne in nayi abokantaka da kai kullum za ka rika sani a tafarkin Allah kai ne masallaci kai ne zuwa wa'azi kai ne karatun Qur'ani ya naga kai kana son Allah kana son wadansu malam suka ce ko da sau ɗaya ya faru da mutum ka tuna Allah da girmansa da zazinsa sai idonka ya ciko to wannan ya samu wannan ya samu amma idon waɗansu wai don hawaye ya fito fa da wahala ato mutum da zai je kabari ya tona mutum ya bi dare ya tona mutum ya sassare shi ya cire koda ga yamu wannan mai zai sa shi kuka ba ka gani irin bandin ɗin nan da 'yan fashin nan idan ana azabtar da su ana dukansu wani ko kana yanka shi ba zai faɗi ogan shi ba ba zai faɗi sirri ba ka yi ta jibgan shi ko hawaye zuciya ta ke kashi subhanallah ba ka ji Allah ya ce in zuciya ta ke kashe ta fi dutse ba wa inna min al-hijarati lama tafajjaru minhu al-anhar ma banda zuciyar dan adam Allah rufa mana asiri malam ina son kai mun cikakken bayani kan halasti ko haramcin a dangane da noman gonan da mahaifinmu ya rasu ya bari ya bar mana kafin a raba domin yayinmu da suka yi aure aure su suke nomewa kuma ba haya suke yi ba to Allahu a'lam dai a takaice dai ba ƙasar ba gonan suka tattara suka sayar ba kaga da sauki gonan tana nan ko ba ta fi da ita suka yi ba sannan gona in ba a noma ta ana jujjuya ta akwai matsala to amma ya kamata duka wannan ya zamanto akwai yarjejeniya shi kayan gado za ka samu idan aka rasa mutum cikin 'ya'yan shi akwai wanda suke manya ne akwai wanda waɗansu yanzu suke ne suke rarrafe yanzu suke tasowa to abinda za a ya kamata a raba ɗin saboda gadon ɗan da aka haifa yau namiji da wanda ya shekara hamsin duka shiya ɗin su ɗaya ne in maza ne haka nan ma mata to a raba shiyas ɗin kowa ya san gana shi su idan za su noma sai ya zamanto suna biyan waɗannan da su ba sa noman ko su ba su haya ko su karɓa a matsayin haya ko su ba da ɓangarensu ma waɗansu suna nomewa suna biyan amma idan suna noma ne abincin a gida za a ci haddasu wanda aka sayar kuma ana hidiman gida da shi haddasu to wannan da babu laifi da babu laifi amma idan ba haka ba ya kamata kowa ya san shi yaɗin shi wani sai sai kaga an ajiye gado ta shekara goma babban ɗan ya hana wai eh babban yaya ya hana a raba in gidaje ne kaga shi yake sa haya yana yana riƙe kuɗi wannan zalunci ne to a raba kowa ya san abin nan ɗin shi in ma haya za a bayar in ma biya za a yi duk an san yadda za a biya wannan shine masu alheri domin idan aka jinkirta ta wani yana iya mutuwa shi a cikin magadan bai gada ba bai more ba kuma yana da bukatu lokacin da yake rayen kuma ba a biya mai bukatu ba ga kadaran shi kuma ya mutu da wannan bukatan ya bari wannan bai dace ba Allah ubangiji ya sa dace assalamu alaikum malam wani bawan Allah yana baran addu'a daga 'yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa bukatu Allahumma amin Allah biya masa ya biya mana muma. ni ma ina baran kullum kullum ina baran addu'a tambaya ta gaba tana ce assalamu alaikum malam Allah yayi ma maka um, um, ma mahaifi ya yi ma mahaifiyanmu Hajiya Sa'a matan Sanato Musa Bello rasuwa yau da safe senator musa ne jiya allah ubangiji jikanta allah gafarta masa allah kyautata makwancinta allah haskaka mata allah ubangiji ya yafe dukkan al'umman musulmi allah ba da haƙurin juriya na wannan rashin fatan sassan ji baɗa zuna gani kafin in shigo haji a sarari ko? Eh, allah rahama mata ita shi ma Allah rahama mata da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba gaba daya wala akwai malamin mu anan malam Umar Hassan wala na shigo tafsirin na ya Stephen abin nan limamin Rimi College bara an yi azumi da shi bana bayana Allah ubangi ya gafarta masa Allah ubangi ya ji kanshi da rahama akwai su akwai Alhaji Aliyu Dangana mun faɗe shi akwai Alhaji Musa vice chairman na wannan masallaci wanda kullu yana zaune a nan shi ma Allah ubangiji ya masa rasuwa akwai ɗaiɗaiku da ba sa zuwa akwai alhaji aliyu kakangi kakangi akwai matarsa hajiya hajara kakangi ita ma duk ɗaliba ce nan suka gama diploma akwai su da yawa wallahi wanda muka ambaci suna ba wai su kaɗai muka keɓance da addu'an ba su suka zo mana Allah ya wakilce mu ya yi ma waɗanda mun san su amma ba su zo mana ba Allah rahama musu ya kyautata namu karshe Allah mana muwafaqa Allahumma izz al-islam al-muslimin azil ash-shirka al-mushrikin damir a'da'ana wa da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ku ya kuri da kanzul arsh wani ya samu addu'o'in da na gani a ciki sunayen Allah kawai aka jero sai aka fara la ilaha illallah subhanal fattahil alim la ilaha illallah subhanal azizul gani la ilaha illallah subhanal gafuru shakur kaga galiban sunayen Allah ne sai aka fara da la ilaha subhana sai a kawo malikul mulki to a haka dai mai littafin ya jero su amma na rasa ina ya samo su sunan su kanzul arshi din taskar al'arshin Allah wannan sunan ban san inda ya samo su ba amma kanzul jannati daga bakin manzo Allah ne yace idan kana yawan cewa la haula wala quwwata illa billah taska ne daga cikin taskokin aljanna amma wannan wai taska ne daga cikin taskokin al'arkin Allah ka san dan adam bai roƙon abin da yake daidai da shi sai ya haura sama mutum idan zai yi abin nan zai addu'a ya ce ya Allah ka bani fawa irin yadda kake sarrafa sammai da kasai ni ma ka bani irin wannan fawa kai ka yi me ka yi me to kaga wannan akwai guluwi da wuce gona da iri Allah ka bani karfi kan makiyina yawa in mun zo dai za a buga kar yayi nasara a kaina in ma kokowa za a yi Allah ka bani nasara in ka da shi ka roƙi wujin abin da ɗan adam yake roƙo a bashi amma ka bani fawa ya Allah irin wanda kake sarrafa sammai da kasai da shi ka bani fawa na kunfa ya kun ya Allah irin wanda kake da shi wannan addu'an bai yi ba buluwi ne buluwi ne ina fata an gane ka je gun mai kudi miliyoniya ka ce ka ina son dubu ɗari sai a baka amma ina son ka ban kuɗin da kake irin wanda kake da su ni ma ka ban kaga ai ba za ku za ku daidaita ba to wannan dai shine kanzul arshi din kawai suna ne ina jin an kirkiro babu inda aka ce ga wani hujja na sunan wannan Allahu alam kuma irin wannan dan yan wallafe wallafen da haɗe-haɗen wani zai je studio ya buga a computer ya fito yana samun nashi fa ne kawai tariƙa su hisnul muslim su du'a'ul mustajaba authentic abin nan littattafai da aka extracting ɗinsu daga al'ur'anu wa sunna mu yi addu'a ko فصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين